Wata ƙungiyar tallafawa lafiyar iyali da ake kira Society for Family Health a Najeriya ta ce bisa ga dukkan alamu har yanzu da sauran aiki ganin yadda jama'a da dama kan suke cikin duhu dangane da wannan lamari daya daga cikin daraktocin wannan kungiya dai dr hajo sani ta bayyana haka a wata ziyara da suka kai a nan jihar niger a ci gaba da wannan aiki na yaƙi da cutar ta shan inna dr hajo sani wadda tsohuwar ministan mata ne a najeriya ta bayyana cewa Mun san cewa Arewa muna da muna matsala, matsalan kuma shine rashin wayewa da fahimtar abin da ake ciki. Kuma walla abun baƙin bakin ciki ne mu ga cewa waɗanda ma suke da sani da fahimta akan abin da wannan abun ya kunsa duk da haka suna cikin waɗanda suke kawo matsala. Dr. Haja Sani dai ta ce ɗaya daga cikin dalilansu na zuwa nan jihar Niger kuwa shine jihar na ɗaya daga cikin jihohi bakwai da suka samu nasarar lashe kyautar gidauniyar attajirin nan na ƙasar Amurka wato Bill Gates a bisa ƙoƙarinsu na yin nasarar yaƙi da cutar ta shan inna a jihohinsu kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Gasan da aka yi na wanda Bill Gates ya sa duk gwamnonin Najeriya su yi su ga cewa su waye suka sa hankali suka ƙoƙari kuma suka ga cewa suna kwazo akan kaudar da wannan ciwon shan inna a Nigeria. So mun farin ciki da Niger kasan Niger da shi ƙoƙarin shi chief servant ɗin da Dr. Mu'azu Babangida Aliyu da ya yi kuma ya ci wannan gasar so yanzu muna zagayawa a wayannan state ɗin jihohi guda bakwai mu faɗaɗar da su a irin ayyukan da ya kamata za su yi domin kuɗi za a ba su. Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya yaba ma wannan ƙungiya dangane da aikinta na faɗakarwa game da lamarin kiwon lafiya, sannan ya bayyana ƙalubalen da suke fuskanta game da allurar rigakafin cutar ta shan inna. Remember when we had problem at one time about immunization, and some people went to town to say that there was something put in that uh, medicine that will stop people from uh, having children. Up to today, we are having that problem. ya ce idan ka tuna a lokacin da aka samu matsalar rigakafin a baya wasu mutane sun yi ta yawo a gari suna cewa ruwan maganin rigakafin yana ɗauke da wani sanadari da ke hana haihuwa kuma har yanzu muna samun matsala a sakamakon wannan magana don haka akwai matuƙar buƙatar tashi tsaye domin wayar da kan jama'a akan wannan lamari jihohin da suka ci wannan kyauta ta bilgiyar dai har ta dala Amurka dubu ɗari biyar kowace don haɗa da jihar Niger, Zamfara, Borno, Kogi, sai Anambra, Cross River da kuma jihar Rivers. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.